fazuku azabi wa nuzur kuma aka ce masu ku ɗanɗani azaba ta wadda na saukar muku da ita kuma sakamakon gargaɗin da annabi ludu ya yi muku